أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau goma ga watan ramadan Allah ya karba ayyukan mu shekara ta 1438 hijiriya wanda shine ya dace da ina jin bakwai ne ga watan shida ko shekara ta um, shekara ta dubu biyu da goma sha a shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya da taimakon Allah ta'ala za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na wannan azumi mai albarka da muke tattaunawa akan ba ni sunansa wato matan annabi muna kan mata ta uku na na sauda insha Allah in Allah ya bamu dama yau za mu kammala magana a kanta muna bayani dangane da falalarta da matsayinta don mai koyi da ita don mu yi koyi da ita ba ina ba da labari ne kawai a ji daɗin tarihi ba a yi ƙoƙari in an ji mai take yi a kamanta wa shabbahu illam takunu ina ta shabbuha bil kirami falahu ku yi ƙoƙarin kamantawa in an ambata muku mutane na ƙwarai to ku yi ƙoƙarin kamanta hali da ɗabi'a irin nasu ko da ba ku zamanto kamar su ba lallai ƙoƙarin kamanceceniya da manya-manyan mutane irin waɗannan mata annabi to rahota ne Allah sa muna da rabo da na sau da mace ce mai yawan kyauta tana da yawan kyauta tana da yawan sadaka kun tuna bayanin da muka karanta jiya na cewa sun tambayi annabi waye za ta riga mu iso ka bayan ka tafi ya ce wacce tafi ko tsawon hannu suka mimiki hannayensu sai aka ga tsawon hannun na na sau da fi. na na sau da tana da falala da yawa ta dalilinta sai da Allah saukar da ƙur'ani Allah maɗaukin sarki da kansa akan hakkin na na sauda sai da ya saukar da ƙur'anin yutla ana karantawa har yau abdullahi na abbas allah kara masa yadda ya ce wata rana na sau ta ji tsoron kada annabi ya sake ta a duniya ba abin da take so irin take ki irin a ce annabi ya ce zai sallame ta ta ce la ne wa ne? kada ka sake ni ka ainihin wato ka riƙe ni ka binne a gidanka a matsayin matarka ni na ba da kwana na na girki na wana na aisha ta dalilinta Allah ya saukar da aya ta 128 a cikin surutun nisa'i ta dalilin na na sauda Allah ya saukar da aya ta 128 a cikin surutun nisa'i wa in imra'atun khafat min ba'liha نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا إذا ما ta fahimci akwai nau'i na kaucewa ko kangarewa ko kau da kai nushuzan au i'radan daga mijinta mijinta ya fandare mata ko kuma mijinta ya kautan mata da kai ya watsa kashinta Allah ce to babu laifi su yi sulhu a tsakaninsu wala junaha ma an yusliha bainahuma sulha babu laifi su yi sulhu a tsakaninsu wasulhu khair to lalle yin sulhun nan shine fa alheri hakan ku aka yi sulhu tsakanin annabi da sauda dan gani yayi shekaru sun zo mata gajiya ya zo mata tana shan wahala a gidan ya ce to ko dai ya sallame ta kawai ya sauƙaƙe mata sai ta ce a babu wata matsala ma ita damun shekaru sun zo mata kwanan ma ba ta da buƙatar kwanan ta ce kawai aisha su ne yara su karɓi kwanan aje a yi ta yi Allahu akbar haka ta dauka ta bada wannan kwana na Aisha ce ta murna ta ce ita kan gaskiya ta gama ce mai kirki ya zo a riwaya na Aisha take cewa mata annabi sallallahu alaihi wasallama a da suna fita da daddare don biyan su saboda a da ba banɗaki a gida a da yadda lamuran suke ba a gina banɗaki kawai idan larura ta kama mutum kawai sai fita bayan gida shine ba wuce yake cewa bayan gida toilet duk yana bayan gida ne kawai sai a je a tsuguna an gama biyan bukata a binne kawai haka ake a da saboda talauci to wata rana a irin wannan fice-ficen ka Allah akbar mutane sun yi rayuwa ta haƙuri wallahi wannan fa har annabi ya eh gidansa babu ɗaki mu yanzu nan sau nawa aka kashe aure aka iya yi aure saboda babu kicin sau nawa aka iya yi aure saboda shiyarin dan banɗaki za a yi wai banɗakin ta da na kishiyarta a tare ne su gaskiya ba za su yadda ba don haka a haka sai dai a fasa auren sau nawa aka ce ba za a haɗa kicin ba da nata da na amarya a haka aka fasa auren saboda zamani to su da banɗakin ma babu kowa zuwa yake da daddare kuma mata suke fita maza su fita da rana mace kuma duk yadda ta matsu sai dai ta haƙura da daddare ƙwarai da gaske aiki ya same ku ko ina ma da za a dawo da wannan sha'ani yanzu mu sha kallo <laughs> ai wata ba ba <laughs> wata ba dare ba wallahi kasuwa ma za ta je waye zai haƙura <laughs> ina ruwan ina rududu nan <laughs> to wata rana sai na na sauda sai ta fita sauda binti zama bayan isha'i haka sai ta fita da daddare to mace ce mai tsawo doguwar mace ce ga nauyi ga kiba sai umar ya ganta to shi umar dama abin yana damunsa tun lokacin ma ce yake cewa shi kan wallahi in dai da yadda za a yi shi kan wallahi baya so a ce a ce ana fita wai mata annabi suna fita da daddare zuwa bayan gidan nan shi baya so wallahi sai ce ala kad arafna ki ya sauda ala mun gane ki ya sauda mun ganki ga kinan ke ce ashe shi yana so ne yayi haka din ko Allah ya saukar da ayar hijabi in ya so a sanya za a sake sabon tsari haka imamul bukhari ya rawaito wannan a kitabun nikah kuma yana faɗaɗin haka din ta dalilin sa Allah maɗaukin sarki ya saukar da ayoyin da suke magana akan hijabi din to wannan ya ɗan nuna mana ya dawo da mu baya a tarihi yadda suke zaman haƙuri to sai ke kuma ki duba ki gani Allah ya bawa yarki miji salihi na kwarai amma ba shi da abun hannu to sai a haƙuri da abin da ya bayar sai a haƙuri da abin da ya mallaka gidan zama ne ɗan kayan auren ne wurin zama ne ya ɗan tanadar mata ɗan gashi nan dai na rufin asiri to sai ki haƙuri sai ki tuno su kuma matan annabi yaya suka rayu mu yanzu fa muna fa cikin ni'ima fa yanzu ku duba masallacin nan ga tile ga kafet ga manya-manyan fankoki da wuta da winduna da ƙofofi na zamani muna zaune muna muna muna zaune muna jin ba ni sunan shi muna zaune muna jin karatu a fa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa a lokacin da yake zamanin safa ƙasa ce ta ƙone rufin itacen dabino ne aka rufe masallacin da shi idan an yi ruwan sama a cikin tabo suke sujada mutum ya ɗago goshinsa ya jiƙe sharkaf da tabo amma mu yanzu ku duba ni'imar da muke ciki amma duk da haka a cikinmu akwai wanda ba sa zuwa masallar akwai masu gidajen da wallahi ba sa fita sallah akwai matan da suke dada daukan mayafi da burgo su dada lullubawa mai gidansu su hana shi fita sallah su ba shi e kwanciyar ka ba komai ai ka gaji Allah ya sauke miki Allah ya yi miki wannan wannan mugun hali Allah ya sauke daga cikin maganganun da malamai suke suka faɗa akan falalata na farko dai wata rana barin dan baku wani labari ai haƙuri gida an ce mata sha'aninku sai dai hakuri. wata rana ne rikici ya faru tsakaninta da aisha aisha ta ɗauki wani abu ta watsa wa fuskan na sauda me faru al'amari dai na mata wanzan Allah da ya ga haka sai ya ce wa nana sauda ya ce kirama ƙwarai kuwa kirama kirama ashe ba laifi idan an yi maka abu karama daidai gwargwado wannan yana faruwa a gidan annabi <clears throat> wata rana safiya bintu huyai ibnu akhtar safiya shine yau muke sa wa sunan 'ya'yan musafiya ko amma asalin sunan safiya ne ita wannan asalin babanta ba yahude ne huyai ibnu akhtar babban ba yahude ne a lokacin da aka je aka je yakin khaibar aka riba tuta yarinya ce karama kyakkyawar mace sabon aure yaya aka yi mijinta ya fito aka kashe shi ita kuma aka kame ta sahabbai da suka ga kyawunta da haƙurinta da yarintarta sai suka ce kai wannan annabi za a bar wa baiwarsa ce sai aka bar wa annabi sallallahu alaihi sallama ya dauke ta a matsayin baiwa ya yanta ta mai da ita cikin matansa ta samu matsayi a take kishi irin na mata a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu ya faru haka da suka ga gashi yarinya ce mai karancin shekaru kuma annabi yana son wata ran kawai da ta yi wani abu sai aka ce gafara da Allah yar gidan ba yahude kawai ke da babanki ma ba yahude ne yarinya nan ta ta kuka safiya ta ta kuka ta ta kuka ranta ya ɓaci ta tafi gurin manzan Allah sarsan ke ce ya rasulallahi ya annabi sallallahu alaihi wa sallama ga matanka suna zagina da babana cewa ni babana ba yahude ne kai musu magana ni gaskiya ba na su wanda Allah yake cewa to zo ki ci daga yau duk wacce ta sake aibanta ki da babanki ta ce miki ke babanki ba yahudi ne to ki ce mata ke asalinki kakanki annabi ne babanki ma annabi ne ko babbanki ma annabi ne saboda asalinta da aka duba a tarihi dangantakanta yana cikewa da annabi Musa ne da Haruna aka bincika aka ga dangantakan ta cike ga wannan yace to ki je ki alfahari da wannan ki ce musu a cikin ku wace ce babanta ko kakanta ko babbanta annabi tana zuwa suka gaya mata ta ta yanka musu wannan magana shiru ba wacce ta ƙara magana ya ce to ma ki samu matsayi a gidana to irin wannan malamai suke faɗa yana iya faruwa tsakanin mata biyu ko uku wannan maza ya kamata su fahimta lokacin da wata mace take da zaƙin baki ta yi amfani da kaifin bakinta take cutar da wata saboda ita yarinya ce ko ita ƙarama ce to ba laifi miji ya keɓance da ƙaramar ya kira ta ya ce in ta ce miki kaza ke kuma ki ce mata kaza ki je ki ɗan rama kai kuma kawai ka haɗa takalman ka ka fita kamar baka san me faru ba a <laughs> to wake ne mana to shi ne maganin su saboda abin da yasa akwai wacce za a cuce ta ba ta da baki wata an kai ta gidan uwar gidan zafi ne da ita yaji kuma yarinya ce ita wanda aka kawo ɗan amaryar ba ta da baki za ta zo ce ta yanka mata bakar magana gafara da Allah ai mun ji labari ma ke kika neme shi Allah ya sauwaƙe ina mace nemi namiji Allah ya sauwaƙe wallahi ki je ki tambayi tarihi a gaya miki wahalar da ya sha a kaina yana bi na ina fakin ɗinsa yana waye waye yaushe tana gaya wa ita ɗayar maganganu na rashin mutunci to sai mijin ba laifi ya dan samu shi kuma ya dan ziga ta eh ah ba ga hadisi nan mana gaya muku ya dan ziga ta ya ce ke kuma in ta ce kaza ki kaza ki samu wata magana ki dan yanka mata to haka ake yi in yau ta ji an yanka mata wata magana gobe ba za ta zo ta faɗi wannan rashin mutuncin ba So ya kamata ku ji tsoron Allah ku daina kuma idan wata mace ta yi wa wata barna to a sa ta tabiya wata ranar zainab bintu jahash ita ma mata annabi ita ce wanda suke kamar kunnen doki kamar kunnen doki suke da nana aisha wajen matsayi a wajen annabi yaya aka yi zainab kan kauna da take wa manzan Allah da soyayya da take wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kawai ta je ta shiryo abinci lafiyayyen abinci mai daɗi ta zubo shi a kwano ranar girkin na na aisha ta ce a kawo annabi sallallahu alaihi wasallam dan aike yana zuwa yana kawo annabi sallallahu alaihi wasallam na aisha take tambaya wannan kuma daga ina kamar ke ce fa yau kina cikin mulki mai gida yana ɗakin ki wata ta kawo masa abinci sai aka ce mata ai daga gurin na da daga gurin na Zainab ne Aisha da ta tashi ta miƙe hannu sai ta rafke wannan akwashin ta rafke akwashi ta zubar da abincin da ke ciki ta kama fada annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa to kishi ya kama Aisha abun ya kama Aisha kishi ya kama Aisha to bayan ta gama ta ta zubar annabi ya ce to sai fakin biya ku duba duk kaunar da yake wa Aisha din ne yace wallahi sai kin biya kwanan nan kuma sai an biya abincin nan qas'atun bi qas'atin wa saridin bi sarid tunda ba ke aka kawo ba ni aka kawo wa haka kawai kizo zo ki zuba? yanzu in kai ne matsoraci ba za ka iya ba sai mutum ki ga ya kama yaƙi yana kore kunya da hauka ga kishiyar matarsa ta yi mata barna amma ba zai iya ɗaukan mataki ba to duk yadda kake son mace in ta yi ba daidai ba ya kamata a ladabtar da ita don gobe kar ta ƙara ya kamata ki kiyaye mun karanta cewa na na sauda tana daga cikin matan da suna tsananin bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in dai annabi ya ce abu to gaskiya ba ta tsallakawa hakuri ne da ita da ƙarshe malamai suka yi bayani dangane da um, wato mutuwarta na na sau da ta rayu a gidan annabi sallallahu alaihi sallama ta amfana da kusanci da annabi sallallahu alaihi sallama Allah ya kubutar da ita saura kiris a rabu da ita kafin ta mutu ta ce a'a ta ba da kwanakinta ga aisha amma Allah ya muke ta annabi ya bar duniya yana mai yarda da ita ta zauna a gidanta har annabi ya rasu tana nan a ɗakinta tana zaune sai dai a zo a rinka taimaka mata a matsayin ta na matar annabi ta riske lokacin halifancin abubakar siddiq abubakar ya santa kuma ya san hakkin ta a kansa don haka yana kai mata taimako sannan ta zo lokacin mulkin umar ma allah ya mata nisan kwana shi ma umar ya ci gaba da taimaka mata har sai da ta zo ƙarshen mulkin na umar allah ya ɗauki ranta ta mutu a garin madina wannan shine abin da ya shahara kamar yadda malamai suka faɗa ibn abdulbar ya yi bayani a cikin al da ibn abi khaisama kamar yadda ya zo a cikin al-isaba al ya yi bayani kamar yadda ya zo a cikin ansabul ashraf wasu ma malamai suna cewa ai ta yi nisan kwana har ta kai lokacin mulkin sayyidina usman ibn affan to wani zai iya tambaya ya ce to wai na sau da kamfutar da shekarun ta nawa shekara tamanin ce ki tsaya ki lissafa ki ga ke shekara shekarar ki nawa shi da ta shekara tamanin a duniya da cijon nan ai ta sha duniya masha Allah an ce ta rasu ne a watan shawwal shekara ta hamsin da hudu a wata riwaya a mulkin muawiya ma a wata riwaya wannan na gaya muku sabanin malamai ne um, akwai wata riwaya da ake bayarwa cewa ta taɓa yin wani abu da ta bawa annabi dariya ita na na sauda ta ce wa manzan Allah sallaitu khalfaka barihata jiya na yi sallah a bayanka kai ta mana ruku'i mai tsawo ya rasulallah kai ka dago ni dai da na gaji da ruku'in nan sai na kama hanci na dan ruku'in yi yawa hajjini yana nema ya yi mun a hanci na sai na kame hanci na na riƙe dan kada jini ya ɓata mun sujjada ko sajjada da nake sallaya da nake sallah saboda tana da girman jiki tana da tsawo so ruku'in sai ya mata nauyi kwarai wannan ya sa annabi ya fashe da dariya shi <coughs> Allah sauki na na sauda ya so ta kwarai annabi ya kaunace ta duk da shekarunta ta yi dabaru ta yi hikimomi Allah ya taimake ta ta lallaba ta yi abubuwa na alkhairi mijinta ya so ta ya rike ta a nan gurin haka ake so duk wata mace ta kwarai ta yi koyi da waɗannan manya-manyan mata wanda yau suna kabari suna kwance Allah ya yarda da su sun yi aiki na kwarai gashi nan duniya tana ta amfana da su to yanzu mu me za mu amfana me za mu karu a cikin isa wannan baiwa Allah na farko dai mu dawo kan annabi din shi sai mu buga misali akan mazanmu na yau wannan isa tana da sau da tana nuna mana ya kamata mazan wannan zamani a yau su gyara sha'aninsu da al'amarin da suke yi na rayuwa akan abin da shafi harkar auratayya Allah ya kawo mu lokacin da yau aure ake yi kurin na sha'awa ki ga mutum ya tsufa yana neman lahira amma kullum nema yake saboda yana da kuɗi a neman masa karamar yarinya da za ta raka shi lahira yau in kun lura da iyayenmu tsofaffi dattawa haka suke ƙara sawa su ta mutuwa a gidajensu ba mazaje saboda ba a aurensu an riga ma an sani kawai da mace zarar ta ɗan haifi 'ya'ya haka mijinta ko ya mutu ta yi ɗan shekaru ko mijinta ya mutu ko auren ya mutu tun ba ta tsufa ba a haka za ta karisa ta tsufa a zo yanayin da ma ba a ma tunanin za ta yi aure kai akwai tsofaffin da yanzu a wannan zamanin in ta yi aure ma sun yi abin ya zama abin gulmama a ce wuuu yau hande kam dai wance a ce yau ta yi aure saboda ana ganin kamar wai ta wuce aure ai babu shekarun da ake wuce aure ai kowace tsohuwa ma za ta iya samun namiji da zai ɗauke ta kuma abin da ya fi kyau a ɗauke ta a taimaka mata bai kamata a basu su ta zama a gidajen suna zaman wahala ‘ya'yansu ba sa taimaka musu maƙotansu ba sa taimaka musu wasu ma wallahi da bara suke mutuwa bara ya gama ce dole dole ta ɗauki sanda da ƙoƙo ta fara zagayawa saboda talauci na rayuwa duk 'ya'yan sun mutu ko kuma 'ya'yan ma talakawa ne su ma suke me yasa yau mazajenmu dattawa ba za su yi mutunci su ma su rinka auren waɗannan tsofaffi dattawan ba amma kun san abun mamaki da wahala ku ga mutum dattijo kuma bai da mata ko da ƙwaya ɗaya ce da wahala kaga ga dattijo mai shekaru 80 shekara kaza ya mutu bai da mata zai wahala amma tsofaffi mata nawa ake samu suna mutuwa ba su da mazaje me ya jawo saboda ba a auren su gani ake sun yi espaya sun gama amfani kurum wanda wannan ba daidai bane muna kira ga duniya a yi kokari a gyara kowa ya dauki wanda ya dace da shi yara su dauki yara yan uwansu dattawa ma su dauki yan uwansu dattawa a cikin wannan isa za mu fahimta cewa ashe ya kamata namiji ya zama mai tunani a yin aurensa akwai auren taimako ba za ka aure ta ne don kyawunta ba ba za ka aure ta ne don yarintarta da karancin shekarunta ba ba za ka aure ta ne don ta cewa 'yar suwa ne ba ne za ka aure ta ne wannan da niyyar taimako tana cikin wani yanayi mijinta ya mutu ya batta tana cikin gajiya kawai ka lullube ta ka taimake ta ka rufa mata asiri ka je ka auro ta wallahi akwai matar da za a aure ta ba rabon kwanan ma bai dame ta ba a yanzu din nan za a samu matan da suke da wannan wallahi a aure su a rufa musu asiri dai su rabon kwanan ma bai dame su ba wasu ba lalle bane ma su iya yadda a rinka raba kwanan koyaushe koyaushe da su ba to amma ba ma yi wannan abun bako ne a wajen mu ba mu san da shi ba abu na biyu ashe ana yin sulhu a zamantakewa idan miji ya gaji da mace ko ya ga ta gajiya ko larura to kar ya ce zai sallame ta sake ta kai tsaye take haka a'a ya rufa mata asiri ya taimaka mata ya batta a gidan ya ci gaba da agaza mata ko da ko bayi da sha'awarta sai su sulhunta a tsakaninsu kai ko da ta kai da ta kai ga za ta sariyar da kwanan wato kwanan girkin ta din ne don za ka iya zama da mace ai tana gidanka ko da baka raba girki da ita ba in sulhunta tsakanin kai da ita kai a ra'ayinka gaskiya ba za ka iya zama da ita saboda dalili kaza kaza kaza ita kuma tana ganin rufin asirinta shine tana karkashin aurenka to sai ku yi wannan sulhun kamar yadda aka yi da annabi da sauda da nana aisha wataƙila ba ta da lafiya wataƙila tsohuwar matar ka ci shekaru aru aru ta gaji sosai ba za ta iya jurewa ba wata ma ba ta da ma sha'awar ma gaba ɗaya ba to sai a sulhunta a tsakani bai kamata a sake ta a kora ta a sallama ta ba kun san cewa a ƙasar nan akwai matan da wallahi mace sai ki ga shekarar ta hamsin da wani abu wai miji ya rubuta saki ya sallame ta wai yanzu matan da ka zauna da ita shekara hamsin da wani abu ta sake ta je ina wasu ma shekara sittin fa ai akwai zalunci a ciki ai wannan gwanda ka haƙura ta mutu a hannunka ko ka mutu ka batta ko ta mutu da barka ko ku mutu tare wata rana ake bani labari wani dan uwa yake ga mu yace a wata kotu ga abin da ya faru abin da ya faru shine wani mutum ne yana tare da matarsa fa da ‘ya'yansu kaɗai sun wuce shekara arba'in gandan gandan sun yi ‘ya'ya har da jikoki yaya aka yi aka yi alhajin ki kam wata rana wani abu shiga tsakaninsa kawai ya rubuta takarda ya ce ya sallama matan nan aurensu sun kai shekara hamsin da wani abu aka kai wa mata takarda ta ce me nake gani ajiya ai alhaji ne ya sallame ki ta ce wallahi ban sallamu ba kwarai kuwa ta ce yau ina zani ta ce wannan magana magana banza kenan ta ce mutumin nan ya zo ya aure ni ina budurwa ina yarinya karama yar shekara sha uku sha hudu in zauna a gidansa shekara hamsin da wani abu ya kammala da ni na tara masa ya'ya da jikoki da komai yanzu na zama kwallon mangwaro ko shine zai zai zai wullar da ni ya jefa din ta ce wallahi sa saku ba ta ce kuma yar mai takardarsa ban sa kuma ku mayar masa takardarsa rikici ban ga miki ba a cewa komai wallahi har sai da kai su kotu shi kuma tsohon nan da cire yace shi kuma ya sallame ta wata zai auro ce a ki ji tsofaffin zamanin nan mutum ya tsofa tukum tukum da shi amma yana nan ya sa ido yana neman yan mata kanana haba da Allah aka tafi wajen alkali yaya za a yi ya za a yi ta ce ranka ya daɗe ina neman kotu ta min alfarma ta duba shi alina yau shekara mu hamsin da wani abu ban san wani namiji ban in ba shi ba ya ɗauko ni ya ƙara mun da yarinta ta na tara masa ‘ya'ya da jikoki yanzu ‘ya'yan mu har da jikoki kawai ya rubuta takarda ya sake ni ina shaida wa kotu ban saku ba alkali ya ce me hujja ki ta ce ga hujja na maka bayani kaji aka tambayi tsoho ya ce ni kuma nan ni ne miji ni ne mai takarda ni ne mai rubutu aure a hannuna yake kuma na kwalle shi rikici ban gaya miki aka rasa yadda za a yi to ni dai matan nan wallahi ta burge ni na yadda ba za mu ce dole dole sai ya rike ta dole amma ya kamata hukuma alkali ya mai ta'aziri wallahi haka kawai za a zo ana shaidanci ana rashin kirki ka auri mace bayan ka kammala da ita kawai sai ka kore ta ta je ina wata kuma tana da yaya da yawa ita kan ba ma tsufa ta yi ba amma fa ya tara mata yaya da sauran yarintarta ya sake ta ta ce to na ji ka sake ni amma zan yi zaman yayana ta ce in ka sake ni ai baka isa ka rabar da yayana ba ta ce wannan gidan bangaren nan gaba ɗaya zan zauna da ni da yayana ka je ka nemi wani gurin ka je ka karo wata matar amma ina nan ba wani gidan da zan tafi yanzu ba wani mijin da zai je in aura yaushe zan tafi in bar wajen yaya takwas tara goma in je ne wani auren hankali na ma bai zai dawo kar ka kar ni din da in ka sake ni ka sake ni amma kar ma ka yadda ka fara cewa za ka sallame ni in fita daga gidan na ce wallahi ba zan fita ba ta kira ƴaƴanta suka yi mitin ta ce to kun ji babanku ya sake ni amma zan yi zaman ku in kuma kuma ba ku so na kun sake ni ku ga muka ce a'a umma wallahi muna san ki kin ga za ta yi zaman arzikinta ita ma wannan mata wallahi ni ta burge ni Allah kuwa ta yi zamanta lokaci lokaci bayan dan lokaci su ninka siyo mata tsire suna kawo mata tana ci wato ba shine arzikin ba wato mazan wannan zamani sai dai addu'a namijin wannan zamani ba a kwarai kuwa Allah ya kiyaye mu haka za a zo in yana son mace ya kiɗime ya ruɗe ya gigice eh saboda yana so in ya ganta tana kyankyani a bakin titi wallahi kaza kaza ai ni rayuwa ta ma ba za ta samu zaman lafiya ba in bana tare da ke ni fa in na rasa ki mutuwa zan to waye ka mutu ba ka je ka mutu makarecin banza makarecin wofi Allah kwa kwanan wani wani wacce take faɗa wani wai wai wai ya zo yana yana wannan suna soyayya da shi tsakanin iyaye ma ba sani ba ya aka yi aka yi yarinya wai ta gaya masa yi hakuri. al'amarin nan kaddara ubangiji ne gaskiya ita iyayenta sun mata miji miji to ni mutuwa zan yi wallahi haka ake gaya matan an na musu hankali wai wai saurayi wai ce miki wai shi fa in ya rabu da ke wai zai mutu sai ki ce masa ai ga makabarta nan mutum dubu ɗari nawa suka mutu irin ka Allah kiyaye hanya ka yi gaba mu sai mun taho wai shi mutuwa zai kuma a hakan an gaya mata shi mutuwa zai sai ta rude duk hankalin ta ya tashi ni wallahi tausayin sa nake ji saboda wallahi yana kauna ta cewa ya mutuwa ni kan kar je in kashe bayan Allah ba wani mutuwa da zai yi wallahi ba wani mutuwa da zai yi dabaru ne kawai irin da namiji shi da yake cewa in bai aure kin ba zai mutu sai kin shiga gidan ya zo ta gana miki azaba ga sunan dubu dari nawa muka gani wallahi tallahi ina ki ina son ki kamar in saki a kwalba a kwalba a kwalba kuma subhanallah Allah ya sauke to wannan ita ce na na sauda Allah ya ba mu ikon koyi da ita to yau za mu shiga tarihin ran ke daɗe Allah ya ja zamani Allah ƙara girma na na Aisha yar gidan da sai na Abubakar a kwarai da gaske ai dole mu jinjina na Aisha ai na Aisha za ka fara tarihin ta dole sai kai jinjina ai manyan mata masha Allah yara ne a shekaru amma ta rike gida ai kwarai da gaske duk wannan labarin da ake gaya miki in an shiga labarin na na Aisha kuma sai kin manta da na sauran gaba daya Allah ji ganna na Aisha bint Abi Bakar Siddiq yar gidan Sayyidina Abubakar Siddiq Allah maɗaukakin sarki ya yadda da ita ya amince da ita an ce an haife ta kafin annabi hijira da shekara takwas a wata riwaya aka ce a a kafin annabi hijira ya koma maka da shekara tara ne shekara ta ɗari shida da sha uku zuwa ɗari shida da sha hudu a miladiya a lissafin boko kenan yanzu kun ga muna shekara dubu ɗaya shekara dubu biyu kai ko shekara dubu biyu da goma sha bakwai ko to ku lissafa ita na na aisha an haife ta a shekara ta ɗari shida da sha hudu yanzu daga haihuwan na na aisha zuwa yanzu shekara dubu da nawa dubu biyu da nawa kai ko o dubu da nawa kai ko yanzu muna dubu biyu da goma sha bakwai to ita kuma an fi ta shekara ta 614 ko 614 in kun gama lissafin kwa turo mun gani um, a tarihi tarihi ya tabbatar mana cewa tarihi ya nuna mana a duk duniya babu matar da take mai sanin addini mai ilimi irin na Aisha ba a yi wannan matan ba wacce ta Aisha ba a yi ta ba in dai karatu ne da ilimi dai to ba a yi kamar na Aisha ba Allah ya yadda da ita ta samu karatu ta karantar ta ilmantar ta fa'idantar kuma ta taimaka wa musulunci kuma Allah da hikima irin tasa ya sanya ta ita ce matar da ta cinye tuta a cikin matan annabi gaba ɗaya. duk bayanin da aka yi kar ku manta ita Khadija zamanin ta daban ne yanzu nan muna magana ne akan wato ba ni sunansa a zamaninta a lokacinta da yan uwanta ita na na Khadija ta ci lokacinta ita kadai ne to yanzu da an hada ne da nana Khadija da na Aisha sun hada zamani dai to shine wataƙila zamu iya cewa zamu gwara mu gani wa zamu ce ita ce Aisha bintu Siddiq yar gidan na Abubakar da Siddiq Allah ya yarda da ita ba a samu wata mace a duniya kwata-kwata da ta kai aisha ba haka aka gama har ma za a gama an haife ta a makka kamar yadda na yi bayani akwai sabanin malamai wasu ma cewa suka yi bayan an turo annabi da shekara uku ko shekara hudu haka wasu suka bada na aisha ta musulunta tana <coughs> tana da karancin shekaru tun tana yarinya karama da ita da yar uwarta na asma'u akwai yar uwarta na asma'u a lokacin musulmi kaɗan ne a Makka ba su da yawa babanta shine khalifan annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar ibnu abdullahi ibnu abi quhafa usman Ibn amir ibnu amr ibnu ka'ab ibnu sa'ad ibnu taym ibn murra ibn ka'ab ibn lu'ai al-qurashi wanda dangantakarsa yana tikewa suna haɗuwa tare da manzon Allah sallallahu alaihi a kakan shi da ake ce da shi murra ibn ka'ab mahaifiyar na na Aisha ita ma sahabiyya ce sahabiyatun jalilatun mai suna umurman. bintu amir ibn uwaimir ibn abdi shams daga bani kinana wannan ummu ruman ki rike sunan maman na aisha ummu ruman wanda yanzu gaskiya ba mu fiye sa wannan sunan ba ma suna ne mai kyau ita ta haifa wa sayyidina abubakar aisha kin ji ɗaya ta haifa wa sayyidina abubakar kanin aisha mai suna abdurrahman ita ma umaru nan ta musulunta tun da can da wurwuri kuma ta yi mubaya'a wa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda kuma ta yi hijira zuwa zuwa madina din um, nana aisha ta yi rayuwa mai daɗi in na ce rayuwa mai daɗi tsakanin babanta da mamanta ta ce ni ba zan iya tunawa ba lam aqil abawayya illa ya dina ni dina a iya tashi na a iya hankali na kawai ni tashi ne na ga iyayena babana da mamana suna kan addinin musulunci ta gaji alheri ta gaji falala daga iyayenta kamar yadda suka koya mata imani da yaƙini da Allah suka dasa mata son Allah suka dasa mata son manzon Allah sallallahu alaihi sallama suka dasa mata son ilimi a cikin zuciyarta suka dasa mata himmatun aliya himma maɗaukakiya wa akhlaqan samiya da ɗabi'u maɗaukaka bayan abin da Allah ya bata tabaraka ta'ala na sifofi jalila manya-manyan sifofi wanda har ta dace ta cancanta ta zama matar annabi sallallahu alaihi wannan a hali na ɗabi'a kenan na na aisha wata mace ce da Allah ya bata kyau na halitta irin wanda bai ba wa sauran mata ba gaskiya ta daban ce don haka ma annabi yana cikin mafarki aka ɗauko masa hotonta mala'iku ne suka ɗauko hotonta suke nuna wa annabi yana cikin mafarki cewa wannan mataka ce wanda suke faɗin tarihin ta suke bayani a kanta suna faɗa cewa kyau dai kam Allah ya jira mata kyau baiwa Allah nan kyau ne jamal nadir ake cewa haba Allahu azza wa jalla Imam Zahabi da kansa a cikin sirar alamin nubala a alamin nubala da ya zo kan tarihin na na Aisha ce tab Aishatu imra'atun bayda'a jamila Aisha mace ce fara son kuma kyakkyawa shi yasa ma ake ce da ita humaira saboda tsabar kyanta aisha ita ce yarinyar da annabi bai taba auren budurwa ba ba ita ba aisha ita ce matar da annabi bai taba son wata ba a zamaninta in ba ita ba imra'atun بيضاء جميلة ومن ثم يقال لها الحميراء ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها ولا أحب امرأة حبها annabi bai taba son wata mace irin yadda ya so ta ba kamar yadda imamu zahabi ya ba da labari riwaya ta zo dangane da ummu roman mahaifiyar na aisha bintu amir ibn uwaimir daga abubakar ibn abi khaisama daga aliyu ibn zaid daga alqasim ibn muhammad umar roman zauji abi bakar matar sayyidina abubakar ne <coughs> ita ce ummu aisha yayin da aka sata a cikin kabarinta annabi yana nan aka sata a kabari ma'ana a rayuwar annabi ta rasu bari ku ji abin mamaki lokacin da aka ɗauke ta aka sata a cikin kabarinta kamar yadda ibn sa'ad ya ruwaito wannan riwaya a cikin at-tabaqat hafiz ibn hajar ya kawo cikin al-fathul bari ya danganta hadisin zuwa ibn sa'ad imam al-bukhari ya kawo hadisin a cikin at-tarikh al-kabir da ibn manda da abin wa'im dukkan su ta hanyar hamad bin salama daga ali bin zaid ibn Jud'an lokacin da aka ɗauki wannan mata aka sa ta a cikin kabari manzo Allah ya ce man sarrahu an yanzura ila imra'atin min al-hur al-'ain duk wanda yake so ya ga mace irin matan al in matan aljanna falyanzur ila ummi ruman to ya kalli ummi ruman kawai take annabi ya faɗa ce wannan matar tana cikin al in kin san al in matan aljanna garanti annabi ya ce ummu ruman yar aljanna ce ashe mahaifiyar na na aisha yar aljanna ce ita ma kuma na na aisha yar aljanna daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam amma abun tausayi abun bakin ciki a ƙasar nan in shi'a alaihim min Allah ma yastahiqun a wurin su wannan na Aishan kafira ce ai shi'a ba ta yi ba ai me za a ji shi'a an yi asara ai zagi la'anta a ƙasar nan yanzu idan ana taro na zanga-zanga din nan da ake yi wallahi sai a ɗauki karya a ɗauki karya a feshe ta da baƙin fenti sai a rubuta aisha a jikinta ana korarta ana dukanta wannan karara kowa ya gani a fili shi sa muke gaya duniya yanzu wanda yake son addini da gaske yake son musulunci da gaske zai kira matar annabi ya zage ta yanzu ke kina gani ki baɗanki yana shi'anci yana zagin sabon annabi yana tsine musu albarka yana al'anta su to ku ji da kyau duk wannan falalar da ake faɗa na na Aisha wallahi a wajen waɗannan mutane kafura ce cewa ma suka yi ita ta haɗa baki da babanta suka zuba annabi guba suka kashe annabi wallahi haka suka faɗa kai wannan magana ta yi muni kuma da wannan fa suke yi wa Allah bauta su suna ganin haka ɗin ibada ce su wajibi ne musulmi duka taimakawa wajibi ne musulmi mu tsaya akan gaskiya kuma mu gaya wa kanmu gaskiya kuma mu daina goyon bayan karya. ha'inci da yaudara da rashin mutunci hadisai su su tabbata ƙarara akan falal wasu bayi daga cikin bayan Allah amma wani ya zo ya zauna addininsa shine rinka tsine musu albarka yana la'antarsu Allah ji kanna na Aisha za mu zo mu karanta labarin abin da ya faru na sharri da aka yi mata da ƙage da aka yi mata na hadisul ifki aka yi mata ƙarya cewa ta yi zina kin san duk mutum idan yana da matsayi yana da daraja kuma gaskiya ba ƙyale shi za a yi ba dole ya gamu da abokanan gaba makiya mahasada mayaudara maha'inta tana da alkunya ibn al-jauzi ya ruwaito a cikin as-safwa wata rana na ta take cewa ya manzon Allah ni kan ni ba za ka yi min alkunya ba ne sai manzon Allah ya ce takanni bibniki ki alkunya da sunan ɗanki mana waye ɗanta ita ba ta haihu ba gaskiya ɗan ‘yar uwarta asma'u shi ne abdullahi bin zubair asma'u matan zubair bin al'awwam ‘yar uwarta asma'u ta auri zubair bin Al-Awwam, so ita ta samu haihuwa abun mamaki duk wannan falala da daraja kuma ubangiji maɗaukin sarki kuma bai bata haihuwa da annabin ba haka Allah yake sha'anin samalan sai shi na aisha duk da ake baku labari ba ta da ko ɗaya a duniya wallahi ta dai hanyar ta dai ta dalilin ta a ce tana da ɗa jika Allah bai bata ba to annabi ma gaba ɗaya ya rasu ya bar duniya ya kyale ta tana da shekara sha takwas ne sha takwas annabi ya rasu ya bar ta tana da shekara sha takwas to kuma a ka'ida ta shari'a duk annabin da ya mutu ya bar mace bai halatta ba wani ya aure ta shi ya halatta ya auri matar wani shi annabi ya halatta ya auri matar wani amma kuma bai halatta wani ya auri matar wani annabi ba wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada haka qur'ani yace kada ku auri matan annabi bayan shi saboda su ummahatul mu'minina ne wa azwajuhu ummahatuhum to yaya mutum zai auri uwarsa ai ba zai yi ba haka ce ta zama har Allah ya ɗauki ranta sai da kai shekara hamsin da wani abu a duniya tun shekaran kai ai ba ta nana Aisha ta yi haƙuri kwarai da gaske to shine take sa wa kanta alkunya ummu abdullahi su da suna yi wa kansu alkunya kowace mace tana da alkunyarta ummuwa ce ummuwan ne ummuwa ne abdullahi bin zubair din nan lokacin da aka haife shi <coughs> aka kawo shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a ya tofa masa addu'a a bakinsa abu na farko da ya fara shiga bakinsa wannan abdullahi kenan dan gidan nana asma'u da nana aisha ta yi alkunya da shi abin da ya fara shiga bakinsa yawun annabi ne kuma wannan suna abdullahi ma manzo Allah ne ya sa masa suna yace sunansa abdullahi manzo Allah ya ce mata anti ummi abdullah ke ke ce ummu abdullahi haka imam ibn hibban ya kawo wannan hadisin a cikin al-ihsan na Aisha take cewa ban gushe ba wa ma ziltu ukanna biha ana yin alkunya da wannan suna wa ma walattu qattu ban taba haihuwa ba kuma a duniya duk kaunar da suke wa annabi duk san da annabi duk kaunar da annabi yake mata duk kasancewan Allah bai ba da ciki ko bari ba a taɓa yi ba ha wani abu sai Allah to haka Allah yake lamarinsa wani lokacin za ka zo kana son abu wanda kake so din kuma sai Allah ya riƙe haihuwar wacce baka damun ba kuma ana haduwa kuma za ta dauki ciki ita kuma ta koma gefe tana cewa eh dai ko ba komai dai a je dai kin san yanzu ma ana yi a cikin mutanen mu ko ba ka bari ba a wata riwaya cewa ta dukkan yan uwana suna da alkunya ni ban da shi sai manzo Allah yake cewa to iktani bibniki Abdullahi bin Zubair ki wa kanki alkunya mana da Abdullahi dan Zubair su a wajen su girmamawa ne ba a ambatan mace da sunanta kai tsaye mutum yazo yana kiran sunan matarsa wance kai tsaye a sai da ce ummuwa ne kwarai da gaske kamar yadda shi ma mai gida ai ba a zo a kira sunansa kai tsaye haka sai a ce baban wane amma mu yanzu mu yanzu din karara ake kiransu dudu haka zai zo ya kira ta to zuwaira barin bari kanna kira sunan wata ko na ma gawa kira ko to ai mun afuwa alkunya zaki sa ki ce a'a ni ummu wance zaka rinka ce kai ma kuma kai mata alkunya ka ce ummu wani kamar yadda bai kamata kai kuma sunanka Abdullahi a zo ana matarka tana Abdullahi a ranar da ce wannan kiran ta ga canji akan kudin cefananta kuwa ai kwarai da gaske akwai wata magana da ake faɗa gaskiya ibn sunni ya kawo ta cikin amalul yawmi wal laila wai ta taɓa? haifa wa manzon Allah yaro da jariri ya mutu amma gaskiya magana bata inganta ba ibn sunni ya kawo wai ta taba haifa wa annabi da wai dan ya rasu sahihul awwal zance da ya inganta da ya zo daga bakinta ita da kanta ta faɗa hanyoyi da dama ta ce ita ba ta taɓa haihuwa ba ba ta haifa annabi ɗa ba Um, akwai hadisi da ya zo imamu turmizi ya kawo shi a cikin shama'il muhammadiyya daga abdullahi dan abbas manzo Allah yake cewa duk wanda yake da 'ya'ya guda biyu a cikin wannan al'umma suka mutu ya binne su insha Allah ana kyautata zaton wanda ya binne yara ƙanana kafin su balaga ƙwaya biyu ana kyautata zaton in Allah ya sa da zai samu aljanna ta dalilin wannan yaya sai manzon Allah sai na Aisha take cewa ya Rasulullahi har wanda ma yake da kwaya daya sai manzon Allah ya ce eh an yadda har mai kwaya daya ma an ba da wannan dama din ce wa man kana lahu faratun ya muwaffaqa an yadda har mai ɗaɗe ma dole ya binne ɗaɗe jariri yayi hakuri saboda Allah to wannan jaririn zai zama sababin shigansa aljanna ko mai kwaya ya ke wadda Allah ya datar da ita shi annabi biyu ya faɗa ita kuma ta ce hadda mai ɗaya ma ashe Allah ya datar da ita to sai ta ce to wanda bai da shi fa ta tuno kanta kenan sai manzo Allah ya ce to ni ne magabacin duk wanda yake ya mutu a cikin al'umma ta Allah bai bashi haihuwa ba to ni ne zan tsaya masa a gaban Allah tabaraka wa ta'ala da na Aisha kenan Allah muke roƙo ya ƙara mata albarka ya amfana da ita gobe idan mun zo insha Allah ta'ala za mu yi magana akan hijirarta da yaya ma aka yi annabi ya aure ta da neman auren da abubuwan da suka faru ku ji bambancin nata da nan na Khadija Allah ya yarda ita